A bara, Ghana ta laƙume kimanin miliyan ɗari biyar da sittin na dalar Amurka wajen shigo da shinkafa daga kasashen ketare, abinda wasu masu ruwa da saki suka ce akwai damuwa matuka musamman a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsalar tabarbarewar tattalin arziki. To ko me ke sanya Ghana dogaro da ƙasashen ketare wajen shigo da shinkafa duk da cewa ƙasar na da wadatattun filayen noman shinkafa? Jafar dan kwabiya mai sharhi kan harkar noma, kana babban jami'i a hukumar da ke nazari akan shuka ta ƙasa ya ce. Duk wanda ya san noman shinkafa ya san shinkafa ba ta taba yi sai da yawan ruwa saboda abinci ne da ke amfani da ruwa fiye da amfani da take yi da taki na biyu manoma fiye da kashi saba'in suna amfani da irin da kakanninmu yau mu ce kamar shekara talatin suka yi amfani da shi a gonannakinsu har wa yau shi muke amfani da shi alhalin ilimi ya je nisa yau ana shuka shinkafa daya ya ba saka lunkin abun da za a girbe na local rice da mu muke shukawa a nan manoman da kansu suna da rashin ikon da za su sai taki shin ce ba kudi hannunsu amma babban abun da ya sa muna shigowa da abinci daga kasan waje muna da abun da ake ce ma dandano wanda dukkanmu masu ji na duka suna cin abinci musamman shinkafan da ke da dandano mai daji sa'annan yana da kamshi yasa sababbin irin shinkafa shinkafan da ake yi yau ana shukawa muna kiran su long green aromatic shine mai sawo kuma mai kamshi to abunda nan ba mu yi kokarin yi kenan ba shi yasa ko ya ka ajiye abin shinkafan Ghana ka ajiye wanda ake shigowa da shi mutumin Ghana zai yi suna zai yi aure kowa na neman shinkafan da in aka ci ba a zubarwa to ga ababai suka sa yau muke kashe makudan kudi muna shigowa da abinci to ko shin wani tasiri la kuma zuzurutun dalolin Amurka daga asusun ajiya ta babban bankin kasar domin shigo da shinkafa ke ma tattalin arzikin kasar Ghana? Wannan ne tambayan da na yi ma Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi kan harkan tattalin arziki. Duk lokacin da kasa ke iya ya shi da kanshi to abin damuwa ne. Don yanzu ka duba yana cika bisa ga kuma CD ke ta mutuwa dola na na hawa saboda kowane lokaci za a ji a kawo abinci ana neman dola to dima neman dola ya yi yawa ya fi yawan dola cikin kasuwa to in ya kashe kuma CD na faduwa dola na tashi to wannan kuma da abin damuwa ne sanya bar kwafirar ya zo kan central bank kowane lokaci ya kamata rizal a ta kudi a nemi dola a ba masu wanda za su kawo kaya daga waje. to sai dai a wani bangare na ba da gudunmuwa wajen ganin ghana ta shawo kan wannan matsala na tsaron abinci kasar isra'ila ta shirya wani taro tsakanin manoman shinkafa a ghana da na kasar isra'ila a accra babban birnin kasar ghana inda suka tattauna kan matakai da dama sai dai a gefen taron jakadiyan kasar isra'ila a ghana shamit sufa ta faɗa wa manema labaru cewa introducing very interesting interesting solutions. Mun shirya wannan taro ne domin taimako da matakai wajen magance matsaloli musamman na sauyin yanayi cikin harkar noma da fasahar zamani da kirkire-kirkire domin samar da ci gaba ta fannin noma musamman na shinkafa. Wannan matakin zai shafi Ghana da ma nahiyar Afirka baki daya. Hakan ya baiwa Ghana damar yin dogaro da kai tare da bada gudunmuwar raye ci gaba mai dorewa ta majalisar dukkan duniya. Climate African needs and the needs in Ghana. Mahalartan taron da ya sun nuna nuna farin cikin su bisa wannan mataki da kasar Isra'ila ta dauka na taimakon Ghana inda suke cewa wannan ya taimaka sosai kasar ta yi dogaro da kai Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana